haki wata hanya ce da ake iya satar kudin banki ta yanar gizo-gizo ko kuma wasu mahimman bayanai da aka adana su a guri mai mahimmanci usman ali you are under arrest za mu tafi da kai hukumar mu don muna da bincike mun kawo ku nan ne domin ku yi mana bayanin yadda aka yi miliyan 100 suka shiga akawun a ranka daɗe mu yi bayani ko kuma a yi mana bayani according to our report prime suspect a cikinsu shine wannan safwan abubakar ni kun gani nan duk inda nake a zaune matakar akwai kwamfuta a gabana. Welcome. to zan iya shiga kowane irin asusun banki in bo kuɗi adadin da na ga dama. Baka tunani wata rana za ta saka kuka? Kwankwason movies in the race with another creative as ba kama. Search for server 317 and connect with it right now. Every scrap site, page, range, and account has been brute forced. Password cracked, firewalls bridge nothing has been left on the Wai me yake faruwa? Ba kama. Aiki mai ja a gabanmu. He's a computer wizard, cybernetic guru, automation genius, crackerjack, wizkid, and virtuoso. Ba kama. Wanda ya daure kura, shi ya san hanyar da zai biya kunce ta. Ga <laughs> wannan abu ne mai sanyi kasha. Unayya mace ce mai kwakwalwa very intelligent computer wizard matsalar ta guda tana da rauni da kuma tausayi ba kama hafsat yarinya ce karama miliyan goma sha biyar tana da son kuɗi kun ban sai mota ba wallahi zan iya mutuwa jamila mace ce mai kyau tana da high test sannan ba ta son rai ina son gana da ita yau din nan Kiristiyana bala'i a haba kai sun shigo fa ah kai malam ka sun ya ka dago bana ganin ka okay a fa wasan babu Messi a gaskiya ba zan iya kashe mutumin da yake ɗawainiya wasa na gaba ka siya min tiket da ni za a yi kallon na shiga da na fita gaskiya ne okay mu ba kamata ya fa a gode mana a cikin tirakarka ka ga manya-manyan kuɗaɗe amma ka ɗauki fuskar ka ka kawar da yake kana sha-sha-sha? sa ai ba haka ake karɓar bashi a banki ba don haka ka shirya zuwa gaban alƙali. karan jiya ma daga wajensa na dawo ai ni gwanin zuwa wajen alƙali ne From the credible, dependable, and honorable producer, Nazir Hajiya. I now lift the case to you. falalu e eh, ɗorayi